Hukumar kula da farashin lantarkin NERC ta ce ƙarin dama bai fi kashi biyu cikin ɗari ba, ya bambanta tsakanin kamfanonin dillancin wutar guda goma sha ɗaya a faɗin Najeriya. subsequently adjusted tariff some customer classes Jami'in labarun hukumar Michael Folasheyi ya ce farashin ya danganta ga biyan ma'aunin wuta a sa'a ɗaya daga naira biyu zuwa naira hudu. Folasheyi ya ce hakika an yi ƙari da ya shafi waɗanda a baya bai shafe su ba masu shan wutar na tsawon sa'a goma sha biyu a wuri. A zuzuwan masu samun wutar guda biyar ne daga masu samu a dubu ne zuwa ajin ƙarshe na masu amfana na tsawon sa'a hudu kacal. Tun a bara, ministan wutar lantarki injiniya Salim Mamman ya ce dillalan wutar ba su da jarin sayan wadatacciyar wutar da za ta wadaci jama'a. Duk karfin karfin wutan baya wuce dubu uku zuwa dubu hudu. yanzu ko wajen megawatt dubu takwas kenan da ba amfani da ita a Najeriya. Ma biya ka fiye da haka za mu iya kunno dubu goma sha uku. Amma abin da yanzu ake karba a biya dubu uku masu raba wuta suke karba. su biya kuɗin dubu uku ba sa iya biya sai su biya kuɗin dubu ɗaya da rabi. injiniya salim umar akwai ma masu cewa mai ma zai hana gwamnati ta sake karbe kayanta ta kori waɗannan kamfanonin ta rika sai da wutan nan kamar yadda take da. ya eh to gwarai gwamnati ya kamata ta yi kasan harka ne na alkawari tsakanin gwamnati da su 'yan kasuwan da muka ce ku yin kuna yi ko kuma abin da gwamnati ya kamata ita ma ta yi ta yi ba za ka tashi rana tsaka ka ce ku tafi ba kaga aikin su ne yanzu su sai transformer in ta lalace aikin su ne in wani waya ya tsinke su daura aikin su ne to kaga duk ba sa yin wannan yawanci sai gwamnati sai ta shigo ciki. Tuni 'yan Najeriya sun fara nuna ɓacin rai ga yadda ake samun kon baya a farashin wutar. Sunana Haruna ya sha dan zumu daga jihar Jigawa. Ya nuna mana kamar duk wani yaki da talauci da gwamnati take magana yi ba da gaske ba ne ba. Ni nufi na fa Baba Buhari ya karbi kasa to lalle lalle ya zai karbo ma nefa nan daga hannun 'yan kasuwa ya dawo da ita hannun gwamnati domin ciyarwa talaka gaba ba mu ga ci gaba ba sai baya ma da magani. Wani dan jarida mai amfani da wutar a arewa maso gabas Yusuf Ishaq Baji ya ce karin ya shafi har inda baya ba a biya kamar wajajen ibada. To tsakani da Allah idan masallacin da yake da gulob guda hudu biyu a ciki biyu a waje ana buɗe shi ne sau biyar a rana za a biya naira dubu goma sha ɗaya. To ana so mu daina yin sallah ne ko kuma ana so mu daina kiran sallah. Dama kafin wannan lokaci wajajen ibada ba a karɓar kuɗin wutan su A da kusan suna tafiya ne a matsayin kamar social responsibility. Tallafi da kamfani yake yi a waje wanda ya haɗa da coci-coci da masallatai kusan ba a biya. amma daga baya wannan kamfani suka ke kasa kasa suka ce dole tun da mutane suna biya wa su dole ne su zo su biya to abin da yake damu na yanzu takaici da tunani na idan har a wancan watan an kawo mana naira dubu goma sha daya a wata to yanzu da ake maganar raɗe raɗin an kara kashi hamsin bisa ɗari wannan ya nuna zamu biya kusan dubu ishirin kenan a zamanin mulkin shugaba buhari daga 2015 zuwa bana an ƙara kuɗin wutar kimanin sau biyar nasiru adamu ya murar amurka daga abuja najeriya